يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يا ودن سكي ايماني kada ku haramta daɗaɗan abubuwa na halal da abinci da abin sha da aure kada ku haramta su don gudun duniya da bautar Allah kada ku ƙetare iyakar abin da Allah ya haramta muku hakika Allah baya son masu ƙetare iyakokinsa yana ƙinsu.